da ke anan unguwar sabuwar alkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan ramadan yau laraba 21 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab jiya mun tsaya aya ta 59 yau za mu tashi daga aya ta hamsin da tara ya ayyuhan nabiyu kulli azwajika بسم الله الرحمن الرحيم يا الذي cikin bayani game da wannan ayat ayat da ke magana game da hijabi mun ce wannan tana ɗaya daga cikin awayoyin da ake ce ma ayatu hijab wannan ɗaya ce daga cikin su wadda take bayani akan wajabcin mace ta sa hijabi ta rufe jikinta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ya kai annabi ka ce ma matanka da 'ya'yanka mata da matan muminai yudnina alaihinna min hinna. su sauko da lullubinsu su aza a ɗinsu a kawunansu wannan ayar wasu malamai sun ce na farko tana nufin cewa maza aka yi ma magana akan hijaji inda hijaji ta ce ya ayyuhan biyu. ya kai annabi ka ce ma matanka da 'ya'yanka mata da matan nai domin ya nuna cewa namiji shi ake wa magana game da hijabin mata kai duk da ita wajibi ne ta saka to amma shi kamata a ce ya kula ta saka ya kula ishi ta saka ya'ya mata da ke fita waje babu hijabi matan aure da ke fita waje babu hijabi suna da laifi kuma mazansu suna da laifi iyayensu suna da laifi domin ne domin da Allah zai magana hijabi sai ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika ya kai annabi ka ce matayenka da ƴaƴanka mata kaga namijin shi aka wa magana ya yi ma mata ne magana ya kai miji kawa wa matanka magana ya kai uba kawa wa 'ya'yanka magana wasu malamai sun ce don shi Allah ya ce wani sa'il mu'minina da ce wani sa'il mu'minati ba da an ce nisa'il mu'minati da su matan ake magana da su amma da ne a nuna yanzu kai mai gida kai aka magana da kai kai miji kai aka magana da kai ka ce matan muminai domin ku muminan ku ake magana da ku ku tabbata cewa matan ku sun saka hijabi don haka wajibi ne ga mai gida ya kula cewa iya ce in za ta fita za ta fita da hijabi wajibi ne ga miji ya kula cewa in mata za ta fita za ta fita da hijabi ba a san miji ya kasance da youth wanda baya da kishi da youth baya shiga aljanna mutum ya kasance cewa mata ta ji da ta fita bai damu ba wani ma shi ke ce ma mata ta ta fita babu hijabi wai ta karni jikinta domin a ga mai kyau yake aure akwai wanda ke ce ma iya shi haka akwai akwai yadda ke cewa ban yadda in inda babana da hijabi da labari aka bani da sai in ce kai wani labarin ya inganta ni gani da kaina yarinya tana sayi da hijabi za ka je tawa babanta magana sai ta ce to bari in cire hijabi in babana ya gani da hijabi fada ya kai ni. da Allah ji wannan lalacewa. in babanta ya ganta da hijabi fada ya kai mata babanta ya ta sa tufafi matsatsi ko ta sa tufafi fada yake da ta sa hijabi kaga akwai matsala to da kai ake ya kai babanta يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وانا لا لا شيء وتشايوا akwai waɗanda game da matansu haka ne sun yi kuskure amma dai bai kai lalacewa game da matsiyarka ba ya ce kana son tsiyarka da dinga sa ɗamannin kaya ba ka son tsiyarka ta sa hijabi ya zama ishu akwai wa'anda in sun aurar da 'ya'yansu wani gidaje suna faɗa kada a bari 'ya'yansu sa hijabi don ni za a ce yashi ta sa hijabi a wannan gidan kaga duk wannan kuskure ne wasu kuma ga 'ya'yansu wasu kuma ga matansu ba daidai ba ne don shi Allah ya kira ya ce wani sa'il mu'minina da ce wani sa'il mu'minati ba da na matan muminai domin a dawo hankalin muminan su da yake lamarin yana ga hannunsu irin cewa kowa ya kula da cewa wadda ƙasa ne ka sa hijabi don shi shek muhammadu misali usaimin ya ce wa ƙauluhu ta'ala wani sain mu'minina ya shimalu zaujatin mu'minina yana ƙunsar matan mu'minai wa minal mu'minina alaihin na wulaya da duk wa'inda mu'min yake ju'inta al'amarinsu min albanati na ƴaƴansu mata wal akhwati da ƴaƴan da ƴan uwansu mata wal ammati da gwaggwannin su mata wal khalati ko kuma da e, innonin su mata wal khalati da gwaggwannin su mata wal ummahati da iyayen su mata wa gairi zalika da sabanin wannan zaka kuma haife ka kaga zaka yi ta babu hijabi ga ta mamaki sa hijabi saboda Allah ya ce wani sa'il mu'minina mu aka wa magana cewa mu muku magana ta sa hijabi haka gwaggonka da innatka haka anwaka da yakka da duk wata mata da a ka kai namiji to in kaga za ta fita babu hijabi ƙasan wani sa'il mu'minina to wajibi ne kai mata magana ka ce ta sa ta sa hijabi gare ka Allah ya sa tarbiyyar su sai Allah ya ce zalika adna an yu'rafna sahin zalika adna an yu'rafna yurnina alaihinna min hinna. wannan ayar mafi yawan malamai ke kafa hujja da ita akan wajabcin rufe huska domin Allah ba inda ya ce a sa hijabin ka faɗa ne ko gaina ya ce na a kan su gaba ɗaya za ka ba a bar wajen da za a ragewa ba alaihin na min jalabibihinna hinna duk jikinsu duk jikinsu ya shiga cike jiya mun yi bayani cewa matsalar kaji matsala ce mai saɓani cewa wasu malamai sun tafi akan wajibi duk malamai sun tafi akan cewa sani kaji yafi sai dai wasu su sun tafi akan wajibi ne wasu su kuma sun tafi akan sunnatun wa mustahab cewa sunna ne kawai da mustahabbi wanda suka tafi akan wajabci da wannan alaihinna suka kafa hujja akan su dukkanin su min jalabibihinna sai Allah ya ce zalika al adna an yu'rafna fala yu'zaina wannan shi zai sa a gane su ba za a cutar da su ba riwayoyi sun fi tahowa wanda dukkanin su ba su inganta ba cewa muna munafukai ne lokacin idan mata suka fita biyan bukatar su wajen gari mun san da babu toilet babu makewayi a cikin gari don shi ake ce mai bayan gari can sai an fita bayan gari a biya bukata mun karanto na a tafsirin suratin nur na na Aisha fin da aka yi mata ba ta an yi mata kazafin ba sai da ta fita wajen biyan bukatar ta wajen gari aka ba ta labari mahaifiyar mista ta ba ta labari Sai don haka sai ya kasance idan za su fita biyan bukata wajen gari sai kasance munafukai suna kare su suna musu maganganun banza in sun gane ya kike ba su kaiwa gare amma in bai wa kike sai su yi miki maganganun da ba su dace ba za ka sai Allah ya ce idan suka sa wa'annan hijabban zalika adna an yi orafna wannan shi zai sa a gane su a gane ƴaƴa ne ku haka ya kamata ku sa hijabi fala uzaina ba za a cutar da su ba domin ya take sa hijabi ba baiwa ba baiwa ma tana sa hijabi idan za ta fitinu zan karanta mana magana shawar islam a kan haka amma dai asali shine iya ita yake wajaba ta sa hijabi lokacin sai na umar idan ya ga baiwa ta sa hijabi irin na iya ta ruhi ko ina yana hana ka har bulala yake sa a yi musu ce ba a bari domin ana wa tsakanin 'ya'ya da kuma wayanda suke bayi Da haka zalika adna an yi urafna wannan zai sa a gane su a gane 'ya'ya ne ba bayi ba ne fala yi ba za a cutar da su ba je da musulunci yake hana cutar da mace ji zalika adna an yurahna falayu uzaina kashe aya guda Allah ke magana cewa kada a cutar da mata ba za a cutar da gaye da za ku yi mata domin kada a cutar da ku za ku wani ya nuna yadda addinin musulunci ya kiyaye haƙƙin mace yadda ba ya son a cutar da ita sai ka ɗauki falayu uzaina a matsayin ka'ida a rayuwar ka cutar da mata kuma wannan ita ishe ka yi magana game da musulunci haƙƙin mata Ka ce Allah ya ce zalika adna an yi orafna falayi uzaina wannan shi yasa a gane su ba za a cutar da su ba Za ka musulunci ya hana a cutar da mace wa kana Allahu rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai rahama mun ce ayat maza Allah yawa magana hajjiya muka ce wani ya ce matan da ke sa hijabi ɗayan uku ne ko matan annabi ko ko yayan annabi ko kuma mata muminai su ne matan muminai ke yanzu a kaddarta da mutum ya auri a halar kitabi namiji ne musulmi yake auren mace kirista ko kuma mace ba yahudiya yana waje ba ta sa hijabi shek muhammad bin sallallahu alaihi wasallam yace wa in ƙala ƙa’ilun idan wani ya ce alkitabi yace alkitabiyatu idza tazawwajna min musulmina idan ahlul kitabi yahudawa da nasara suka auri musulmi hal yukhatabna bil hijabi ana musu magana a ce su sa hijabi wannan kitabi yana kai gare su ragma qawlihi ta'ala duk da cewa da Allah ya wani sa'il na matan mu'minai wata mata na mazajen mu'minai wa hal yuqalu innaha ghayru mukallafa za a ce tunda an ce matan mu'minai kuma mijinta mu'mini ne to zai fata sa hijabi wa hal yuqalu ko ana iya cewa innaha ghayru mukallafa fala tuqatab ai ita ba musulma bace ba ai mata takalifi ba don haka ita ba a yi mata magana ba ba da ita ake ba ba za a ce ta sa hijabi ba sai shak yace fal jawabu fi qawlihi ta'ala wa nisa'il mu'minina a jawabi shine cewa da Allah ya da matan mu'minai khitabun muwajjahu lahunna magana ce wanda aka yi gare su wato duk wanda an matan mu'mini ta shiga in dai matan mu'mini ce yanzu abinda ake kula game da hijabi ba matar ita ɗaya tana mumina ba kun ga wani hikima ta alkur'ani da bai kawo wani sa'ul mu'mina ce ba sai ce wani sa'ul mu'minina wani sa'il mu'minina da matan muminai saboda zai yi mumini yana da mace da ba mumina ba zai yi shi musulmi ne mata ta kesa ce zai yi shi musulmi ne mata ta ba yahudiya ce zaka sai Allah yake ni sa'il mu'minina sai Allah ce al-khitabu muwajjahu lahunna yanzu maganar ana yin ta ga duk wanda an matan muminai wa illa فغير المؤمنات يجب أن يسترن وجوههن وعندما من ba maza ma amma matan mu'mine na yana wajaba su wuce huskokin su li'anna alfitnata hasila domin fitnar da ake gudu tana iya aukuwa da su bal rubbama takunu alfitnatu fi ghayri almu'minati akthar zai ma fitna ta kasance ga matan da ba mu'mine ba ya kasance ta fi yawa li'anna ar-rajula yaqulu domin namiji wani namiji yana iya cewa hadhihi kafira fa zambuha adam wannan ai ya ce zulubin ta komai ma muka yi ma zulubin kafircin ta ma yafi yawa fa li annahu ah, ya kawo ya ta kawo ne magana mai tsauci yace wahiya mukhataba wala siyama fil umuri zahira wa li hada yamna'una min izhari al-khamri wal khinjiri dan shi ana hana su hitar da abin da ya shafi giya da naman aladai wa ma ashbaha zalika ma annahu mubahun fi shari'atihim tare da cewa halas ne a shari'ar su amma duk ana ana hana su duk wannan ya nuna cewa inda mumini yake aure to to lalle dole ne mace ta sa hijabi asali abinda aka sani kamar na gaya muku shine ya ka sa hijabi ba baiwa ba ya ka sa hijabi ba baiwa ba har sai na Umar kamar na gaya muku yana hana mata bayi su saka hijabi saboda za su yi kama da muminai za su kama da ƴaƴa kuma bauta illa ce aibu ne na kasa ce tawaya ce babbar tawaya nan shi annabi sun sai ce da ba zai biya uba da komai ba sai in ya same shi bawa ya yanta shi je da aka yi ka samu mutum bawa ka yanta shi kamar haƙƙin uba kamar haƙƙin ka haifi mutum saboda kamar ka samar da shi ne a da yana wani abu daban wani abin kyama wani abun da bai kai ya kawo ba wani abun da bai da haƙƙi ba ba ko ka jumu'a ba, bata zan wajibi gare shi ba juma'a wannan bata zama wajibi gare shi ba wani abu in zai yi sai ya nemi iznin mai gida ne komai hatta abubuwan ibada sallar da tila farilla wajibi ke yi amma ta nafila zai iya zuwa ya yi sallar nafila sallar tarawih sai mai gida ya yarda bai da incin ya masallaci ya yi sallar tarawih ko ta hajji zai iya ta ya itikafi a'a siyasar da mai gida ya yarda in yayi laifi da ake bulala ɗari shi bulala hamsin aka mai don haka bawa bai da kima za ka duk da hijabi sai a ce 'ya'ya ke sawa ki rufe jikinsu duka banda mata banda bayi amma da za a samu wata baiwa wadda tana da kyau kyan ta yana iya jan hankalin mutane قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا في الإماء اللاتي لا يخشى منهن fitna, hana sa hijabi su rufe jikinsu wannan daga bayi mata da ake ba a jima tsoron fitina wa ima'ul jamilat amma ƴaƴa mata bayi masu kyawo allati yaftinna wa'anda ke iya fitnatar da mutane fa jibu alaihin alaihinna an yughtina wujuhahunna kuma yana wajaba su rufe fuskokinsu zo kuma ta ce suke a'a an ce a sa ne ga irin waɗanda kyawunsu ya wuce wuri masu jan hankali eh haka ne amma a bari ba a 'ya'ya ba a 'ya'ya ko ba ta da kyawu tana sa hijabi tana sa niƙabi kiyaye a 'ya'ya mata ne ga yanayin ya ce ya ce inna haza fil ima'in lati la yuksha min hunnal fitna cewa ba sai an sa niƙabi ba sai an rufe huska ba ga ga ne waɗanda ba a jin tsoron fitina da gare su amma ima'u amma bayi mata aljamilatu masu kyawo allati yaftinna wani ke iya fitinan mutane da kyawun su fa innahu yajibu alaihinna an yughtina wujuhahunna sukan yana wajaba gare su su rufe huskokin su wa zalika li fitna wannan domin tsoron fitna la li ilhaqihinna bil hara'ir ba don ana son a da su da 'ya'ya ba wa'inda 'ya'ya su yake waje ba su saka hijabi su rufe ko ina a jikinsu na kawo wannan ne domin yau akwai mata da yawa da ke cewa ana cewa a kane ƙadi ne a rufe fuska ne ga matan da kyawunsu ya yi yawa ne wata in ta ga yan uwarta ta sani kadi sai ta yi mata wannan ai ba dole ba ni sani ba ba ku aka ce ku sani ba mata ne waɗanda kyawun su yayi yawa ake cewa su sani kadi eh amma na bayi amma ƴaƴa na ƴaƴa to dukkanin su ana cewa su sa ƙaji ko masu kyau ne ko ba masu kyau bane bal ma su mata bayi su ake hana su sa ƙaji in aka ga za su yi kama da maza kuma idan eh, za su yi kama da ƴaƴa idan kyawunsu idan kyawunsu bai kai ba ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne a can in baki sa hijabi yanzu ki ji hukuncin hukuncin sa hijabi kika fara sa hijabi to Allah ya kasance mai gafara ne zai gafarta miki abin da ya wuce can in baka sa matanka ba su sa hijabi in ƴaƴanka mata ba su sa hijabi in wayanda a ƙasanka na ƴan uwanka ba su sa hijabi to idan yanzu ka tuba ka gyara wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance bai gushe ba mai gafara ne rahiman kuma mai jinkai ne la illa min tahi munafiquna la illa munafiquna wal ladina fi qulubihim marad wal mu'minuna bil madinah والمرجفون بالمدينة لنغرينك بهم ثم لا ثم لا يستعرضونك فيها إلا قليلا كلا كلا إن لم ينتهي المنافقون sai Allah ya ce la illam yantahi almunafiquna idan munafukai ba su hanu ba da munafukai wallazina fi qulubihim maradun da wayanda adda rashin lafiyar shawa a cikin zukatansu wal murjifuna fil madinati da masu kawo tsoro a cikin madina idan ba su hannu ba suka daina abin da suka yi lanuguriyan na kabihin za mu shicata maka su za mu shuna ka a kansu za mu aza ka a kansu ثم لا يجاور ثم لا يجاورونك فيها الا sannan ba za su yi makwabtaka da kai a cikin Madina ba sai ɗan lokaci ɗan kaɗan bayan an yi maganar munafukai wayanda su ke tare mata in sun fita aka ce zalika anna an orafna falayi uzaina yanzu aka ce ma mata ga yadda za ku dinga yi ku tsira daga illa da aibi na munafukai ta ka dawo ga munafukan su kuma masu yin haka shaku kuma ku hannu su sune wallazi na fi kulubihin maradun wanda adda rashin lafiya cikin zukatansu da yawa malamai sun fassara rashin lafiya na zina sun ce wannan da mazinata ake wanda ke tare mata a hanya wanda ke biyan matan auren mutane wanda ke biyan ƴaƴan mutane suna magana suna suna suna tattalin su lalata su da su ake na fi qulubihim marabun na haka la illam yantahi almunafiquna idan munafukai ba su hanu daga abin da suke na munafurci ba na tare 'ya'ya mata in za su fita wajen biyan bukata na fi qulubihim maradun da waɗanda suke da tsoro a cikin zukatansu wal murjifuna fil madinati wannan kashi na uku sune masu kawo tsoro a madina wasu malamai sun ce wannan duk sifan munafukai ne da aka sune ne almunafiquna su ne wallazina fi qulubihim maradun su almunjifuna fil madinati wasu sun ce a kowane su zaman kai ne yake zai yi a samu wani wallazina fi qulubihim maradun yana da rashin lafiya ta sabuwa amma ba munafiki bane ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah ya yi imani a boye amma dai shi ya yi wannan amma dai yana yawon batanci domin mai yawan sako bai zama munafuki ne fakul akbar to wannan abu ne wanda yake cikin zuciya yake wanda bai yadda ba kamar da muka karanto munafukai da suka yi a yakin a yakin ahzab za ka wal mujifuna fil madinati sune ke kaskanin tsoratan muminai in za a fita yaki sai su zo mun karanto su baya sai su zo su dinga tsoratan muminai sai ce la muqama lakum farji'u ba ku iyawa da waɗannan mutane babu matsaya gare ku ku koma cewa duk wani abu da ya taso in muminai za su yaƙi da wayanda ba muminai ba ku tuna sura ta yi magana game da yaki da yawa sura ta madina don haka nan Allah ya kawo su ne domin suna sa tsoro cikin zuciyar mutane suna sa tsoro cikin zuciyar muminai cewa wa'ancan mutane sun shirya musu irin ƙarfi nasu irin in sun ka zo irin ta'assar da za su yi muku irin yadda za su lalata ku to irin wa'annan ne Allah ke magana da su zaka a wannan lokacin wasu malamai sun ce wa'anda ke shiga cikin wannan masu ruru ta ƙarfin rai ana magana sai ya dinga nuna irin kasashen da suka amerika tana iya kashe ku cikin minti guda tana iya kaza shi duk abin da ke so ya nuna wa'anda ba musulmi ba ya tsorata musulmi da wa'anda ba musulmi ba sai nuna ma musulmi wa'anda ba ku ba sun fi ku karfin kaza sun fi ku karfin kaza sun fi ku karfin kaza idan akwai ko in yanzu da ake zaune a ƙasa ɗaya akwai kudu akwai arewa akwai musulmi akwai wa'anda ba musulmi ba idan kana son ka zaburar da musulmi ne akan su tashi su dage su kaza ba laifi ba ne yana da kyawu ka zaburar da su ce abokin abokan zaman mu a wannan ƙasar sun kai kaza suna da karatu kaza suna da shiri kaza ya kamata kuma ku tashi ku yi iri ne wannan ba laifi ba ne wannan zaburar suwa ne wannan ƙarfafa gwiwa ne amma ka zo kawai ka dinga nuna cewa ne ba musulmi ba ƙasar nan sun tsere musulmi ne ya za a yi haɗa su a kana cikin wal suna fil madinati kana cikin masu kawo tsoro a madina an faɗi madina ne da mai tafi girma amma duk wani garin musulmi haka ne bai halatta ka zo kawai ka dinga nuna mun mutane oh su kwato ai su musulmi su adda talakawa inda ba musulmi ba su adda kuɗi su adda kaza su adda kaza ka dinga faɗin haka nan game da abin da ya shafi ƙasa a tattalin arzikin ƙasa a Najeriya a tattalin arzikin kaza a ƙasashen duniya na ce ai musulmi su adda talakawa ai su abba su da kowa su abba su da komai kana son ka nuna ka yi musu magana ta ƙasƙas ka nuna su ta ne ba daidai ba ne akwai bambanci tsakanin ka zaburar da mutum ka jawo hankali ne ka nuna mai ya kamata ka tashi ka dage domin da abba ku ba ga inye da suka dage kaga wannan wa'azi kake yi wannan jan hankali kake yi wannan zaburar suwa kake yi amma sai kasance ba haka bane kawai kai ka rudu da ƙarfin da ba musulmi ba wannan ba daidai bane baya halatta musulmi ya rudu da ƙarfin da ba musulmi ko ni karfin su komi yawansu komai musulmi a madina sun yi zaman su ɗari da goma sha wani abu suka fito yakin badar suka fuskanci kafirai 700 bakwai amma ba su hudu da su ba da yawansu ko a nuna musu ko a ce suka fi karfe sun yi zaman su dubu ɗaya ne suka fito yakin uhudu ɗari uku ko ai bisa su suka fita aka ba su da mutum dubu uku na kafirai amma ba su hudu da su ba cewa su adda kaza sun zo fito gazawatul ahzab amma duk abin da suke su ga Allah ruɗuwa da kafirai babu kyawu don haka babu kyawu a ka dinga ta nuna cewa wa'inda ba mu ba su suka fi kaza wa'inda ba mu ba su suka fi kaza wa'inda ba musulmi ba an kere ba musulmi kana faɗi faɗi na izgilanci faɗi wanda zai sa musulmin su ji su ji ƙasa a gwiwa su yi ƙasa a gwiwa faɗi wanda zai sa musulmi su ji ashe ba kowa ba ne faɗi wanda zai sa wanda zai ji ya gane musulmi ashe Najeriya ashe ba kowa ba ne a su wa'ancan mutane ai su adda kamfuna su adda kuɗi su adda yan boko kana faɗi ya ka alanka kasanin cewa musulmi su ba kowa ba ne ba gaskiya ba ne abinda ka faɗi ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne kuma ka shiga cikin walmujifu na na ce amma in kana wa musulmi wa'azi ne kana ta ku tashi jama'an mu ya kamata ku falka mutanen nan sun fi mu yan boko ku tashi ku sa yan ku boko mutanen nan sun fi mu kamfuna dubarar da suke yi kun ga da suke su yi kuma ku yi kamfuna domin me domin Allah ya yi mu musulmi irin wannan magana Allah yake cikin suratul anfal wal ladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd إلا تفعلوا الأرض Allah ce wallazi na kafaru ba abuhum auliya uba Allah na wani muni ne magana ya cikin raka rai sashen su majidaikin sashe ne duk sabanin da tsakanin su na fahimta sabanin da tsakanin su na addinin su sabanin da tsakanin su na wajajen da suke sallah daban-daban ba abuhum auliya uba sashin su majibintan sashi ne ba su yadda su yaki junansu ba su yadda su fito su yi ta faɗa da junansu sai Allah illa ta falohu in kuka ki aikata haka ku da kun fitnatun fil ardi wa fasadin kabir za a samu kina a bayan ƙasa da kuma ɓanna mai girma kaga nan ni Allah yake cewa ina nuna muna wani abu da suka yi mai kyawu da yake cewa mu ma mu yi irin shi su sun haɗa kai ba su yakin junansu su ba su faɗa da junansu ba su mai san mm, junansu a wani abu da zai kaskasa cikin jama'a to kuma musulmi ka kuya ka kuma ku dunkule wannan babu laifi ka zo yanzu ka ce a kudancin Najeriya ko a mutanen da ba mu ba a Najeriya suna da kaza kaza na tattalin arziki kun ga dubarar da suke yi suka kafa kamfunna suna samun ta da yawa sai da yadda arewa ke samun ta da fetur najeriya ke dogaro da shi su adda fetur din nan ba mu ba ya kamata mu ma mun nan mu yi kokari a gino mu na fetur har wannan magana ta yi daidai ba ka ce ai su adda fetur ai su tana arziki ke mu komai ba mu da banzaye ne a wannan bayan halarta. in ka yaka ka zan wal murjifu na fil madinati ka shiga cikin masu ba da tsoratan muminai da nuna ba kowa kake ba kun ga yanzu da aka dawo ana karɓar haraji sun kasance suke karɓar haraji masu yawa su adda kamfuna masu yawa in sabulu ka gani ka diba suka ga an ce a fasa lagos sai ka ji an ce osun in wannan milkos za ka sha sai ka an rubuta osun ko an rubuta lagos in ko in ni za ka za ka mutanen nan ba suna ta gina kamfuna wajensu mu mun fi su yawan mutane mun fi su masu dagewa ya kamata mutanen mu su gina kamfuna wannan magana ka tayi daidai shine wancan wallazi na kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir amma kai da alkan irin ma ya burge ka duk wani ci gaba na kafiri bai kamata ya burge ka ba wanda ba musulmi ba mun karanto a cikin suratul rum ko walakin na aksarar nan la ya'lamuna ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya Allah la shi Allah ke ne kai ba komai bane walakin na aksarar nan la ya'lamuna mafi yawan mutane komai ba su sani ba sai Allah ya suna iya gina gidaje amma suna iya manyan jiragen sama su wadda wannan technology sai Allah ya kaskasta shi kafin ya faɗe shi yace la ya alam komai ba su sani ba amma sun san wannan na duniya na kada su da kambunna su da fetur ya rudar da kai la ya alam ne suka ce ba su da komai wayannan mutane wayanda ba musulmi ba su da komai ya kaɗan abubuwan duniya ne suke da shi kuma in mun dage za mu samu ya Allah ya ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so in kuma babin jawo hankali ne to dole sai ka jawo hankalin mutane ka ce ku tashi kun ga da suka yi suka amfana kuma ku yi ku amfana abinda abba a so ya kasance ka rudu da kuɗin kafiri wala tujibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'azzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafiruna saraka kayyazan cewa ka rutu da ci gaban kafirai in kai yaka ka zan wal na fil madinati ganin yawan masu towa kan musulmi da ci gaban da farisa da rum suka yi da waye sai sa munafikai sai su dinga ba musulmi tsoro da su sai Allah ya ce wal na fil madinati in kuka yi haka naka bihim za mu dora ka akan su za mu shuna ka akan su za mu shishita maka su za mu watse su za mu tarwatsa su zan ba komai ba da yawa aka ga masu karfin da yawa Allah ya wulakanta su ya kaskasta su duk labarin annabi a abin da ke nuna maka haka ne annabi sallallahu da mutum ɗari uku da goma sha ya samu nasara akan mutum ɗari bakwai da wani abu annabi da mutum dubu ɗaya ya samu nasara akan mutum dubu uku annabi da mutum dubu uku ya samu nasara akan mutum dubu goma duk laluguyen naka kabihin ne duk za mu ɗora ka akan su komi yawansu komi karfinsu komi kuɗinsu duk ana ganin wannan abu sai kasance an wa musulunci taron dangi kuma Allah ya ba shi nasara sun malayu jagoru na kasiha sannan ba za su yi makwabtaka da kai ba a madina illa kalila sai kaɗan nan munafukan madina ake magana amma kuma wannan ayat bata auku ba ko kuma malamai sun ce sun hannu domin suna jin tsoro don cewa Allah ya in lam yantahi al munafiquna in munafukai ba su ba irin wannan abubuwan da suke ba ba munafukin aka hana su ba wayannan halayen nasu aka hana su da suka ji an ce za a dora annabi akan su za a fitar da su madina sai suka daina don shi ba a samu a tarihi ba annabi ya sa a kashe munafuki ba ba a samu a tarihi ba annabi ya fitar da su madina sun malayi jaru na tafiya illa kalila ba zai auku ba sannan wannan ya kasance kamar da malamai suka ce mukhalafatul wa'idi min al-karam idan ka yi kyaci Allah ya mutu kyaci za mu ɗora ka a kansu ba za su makwabce ka a madina ba ba za su zauna a madina ba sai ɗan lokaci kaɗan kuma ya zan ba a yi musu haka ba yana nuna karancin Allah saɓanin mukhalafatul wa'adi wanda yake da alkawali in ka ce ma mutum na yi maka alkawali zan baka dubu goma in baka fashi ba girman ka ya faɗi ka yi karanta amma in ka ce na yi alkawali zai maka bulala goma sannan ka ce na ya fi ta ce ka yi girma baka yi faɗuwa ba naka alwa'idu dushi mukhalafatul wa'idi min alkaram a shi saba ma ci in ka ce na yi maka ɗauki sai na azabtar da kai sai na baka wahala sai na yi maka kaza sai ka zo ka saba ka ce ka dai yafi su za a ci kana da karimci kana da kyauta kana da girma ni in cewa ka yi za ka ba mutum ko za ka yi mai abin kwarai in ka saba ka saba alkawali kuma kayi kuma kayi karanta don shi ba a samu an da munafukai da madina ba saboda wasu hujjoji da dalilai da abin da ke nuna irin fikihu da fahimta ta shugabanci ga madina ga mutane jifa idan sai na umar yace ya rasulullahi bari in yanki wuyanai in wani yayi munafuci haka aka yi ga abdullahi bin ubay bin salul haka aka yi ga mutane da yawa kai hatta da waɗanda abin da suka yi ba munafuci bane kawai sako ne kamar haqu bin abi balta sai sai na umar ya ce bari in yanke su ya rasulallah sai na ya ce la ya ta haddasa nasu annan muhammadan ya a ashabahu sai ce ya kai umar kakkai ba ce wata ba sun cinta a yanke su ba abinda su kai bai cinta a yanke su ba sai ce a kakkai saboda me saboda kada mutane su ce muhammadu yana kashe sahabbai dai su inda wa'inda ba musulmi ba munafukai azu suka bi tare da shi suke tunda ana ganin su masallaci tare ana ganin su waje ɗaya tare in za a fito yaƙi tare in za a shawara masallaci za a fita yaƙin uhudu ko za a fita wani yaƙi tare ake da su sai in annabi ya fara kisan su to za a ce duk wanda ya shiga addinin nan kashe shi ya kai yanzu a ce akwai na annabi ya kashe munafiki goma talatin sai larabawan kauye su ji labari sai suke musulunta ce wani ma ya ce ya musulunta an kashe shi wani ma ya ce ya musulunta an kashe shi kaga saboda wata hikima ta iya shugabanci da dabarar shugabanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe su ba sun لا يجاورونك فيها الا لا يجاورونك kalila, الا قليلا shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai fidda su daga Madina ba amma dai suna da wani abu babba mal'unina ملعونين أينما قتلوا قتلوا قليلا وإنهم منافقين da masu rashin lafiya cikin zukatansu na nazina da luwaɗi da abin da ya yi haka idan ba su hannu ba da masu sa tsoro cikin zukatan muminai kuma zai yi dukkanin sufofin na munafukai ne kamar da wasu malamai suka ce mal'uni na na ai la'antattu ne ai la'antattu ne aina ma suke su duk inda kuka same su duwa wa ta tatsila ku kama su kashe su kashewa wannan shine irin da muka ce bai auku ba annabi bai kashe ɗaya daga cikin munafukan nan ba annabi bai shidda ɗaya daga cikin munafukan nan daga Madina ba saboda me saboda waccan hikimar da muka faɗi kaga jumlatan sai Allah ce la'anannu ne don haka yana halatta ala'ani aiki da ake yi amma dai ɗaiɗaiku ne bai halatta ala'anta yana halatta a ce Allah ya la'ani kakare da ke wahal da nai Allah ya la'ani mata masu wa'inda ba su sa hijabi kafiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun fal'anuhunna fa innahunna mal'unatun annabi sai ce ku la'ane ku la'anannu ne sai ce Allah ya la'ani mai kaza mai cin riba Allah ya la'ani mai cin riba amma wani ya bude savings account a banki an samai kaza baka cewa wani nan da ke zuwa la'ananne ne Allah ya la'ane ka wani ba a haka nan ba a la'antar mu'ayyan kamar ni faɗi ba kafin yanzu imamun nawawi ya hike ijma'i in mutum yayi abin la'anta mutum ɗaya ba a la'anta sai din zai yi da tuba zai yi da da wani ishtihadi yayi zai yi da wani jahilci yayi zai yi hinka ne ka kasa gamsar da shi da hujjoji na cewa ba a haka nan zai yi kuma yana cikin inna hadakum la ya'malu بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراء فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها كده كلا أنت أتي زي كانت في إن أهلكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا حجاب فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ذاك إنما الأعمال بالخواتيم in ba mutum ya mutu a kan mutum biyu kawai yake halatta al'adta da wanda ya mutu akan kafirci an tabbata ya mutu akan kafirci kamar abu lahadi da kuma wanda bai mutu akan kafirci ba amma an tabbata zai mutu akan kafirci kamar wa nan kamar shekar shekar shi ya bai mutu ba yanzu yana nan dare amma an tabbata zai mutu kafirci ko kuna ganin zai tuba zai zo a shi musulunci shi ma duk tasirin gari aka bai taba zuwa a san musulunci ba saboda ba zai taba zuwa a shi musulunci ba to shi na halatta ala'ance shi amma in ba su biyu ba jiya da mutum ya yi kafirci kai ko annabi ya yi yaƙa zai dawo ya irin na khalid bin walid da saifun min sufi layin maslula ga a yaƙin udu ke jagoranci aka kashe saba'in aka kashe saba'in cikin muminai aka kashe na hamza aka zubar da ma annabi sallallahu hakuran gaba amma ya musulunta ya kyautar musulunci ne ya ce khalid bin walid ta ce radiyallahu anhu haka abu sufyan ya ce abu sufyan ta ce radiyallahu anhu haka duk wasu wa'anda yake sun yi haka domin sun juya daga baya sun gyara su kowanne ne a yau zuciyar tana ga Allah kuma bawan Allah ne kuma zai yi wancan abin ya hau kai ne wannan abu na Allah ya la'ane su na a kama su a kashe su ba a wannan shari'a aka fara ba sunnatullahi fil ladina خلو من قبل ولن wannan sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl haka sunnan Allah take ga waɗanda suka gabata kafin yanzu duka in aka yi musu wa'azi aka ja hankalin su aka ce ku daina aka yi kaza in ba su daina ba to suna zama mal'unina suna zama wanda aka la'anta zaka ba haka dai Allah ke la'anta ba ba haka dai Allah ke saukar da azaba ba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula mu'azzibina hatta رسلا مبشرين ومنذرين رسلا مبشرين ومنذرين من ذلك نزوى ما سو غرغئي ما سو بشارة لألا يكون linnasi ala Allah hujja kada ya kasance mu mutane suna da hujja ga Allah din ta Allah ce sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu haka sunna Allah ya take ga wanda suka wuce gaba la in lam yantahi al munafiquna dina da alaka da shi ne in ba su halu ba zaka duk zunubin da mutum ke in ya hanu suna Allah ce abin da ya wuce ya yafe mai ya gyara kuma an yi tayi Allah ya yafe wa mutane amma sunan Allah ce in aka yi aka yi hannu ya ci hannuwa to zai zama mal'uni ne cikin wanda aka la'anta za ka sunnata Allah fil ladina khalaw min qablu wa lan tajida li sunnati Allah tabdila ba za ka samu juyawa ba ba za ka samu mutanyawa ba ga sunnan Allah abin da yake haka yake yi abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyin da muke ansawa kafin nan akwai taimakon marayu da za mu yi gobe za mu rike taimakon marayu gobe za mu rike karɓar taimakon marayu don haka za mu yi neman taimakon marayu yau za mu yi gobe mun al'adanci in muka yi yau ba mu yi gobe amma saboda gobe ne na ƙarshe za mu yi yau za mu yi gobe za ka inda ka za ka samu ladan marayun nan to ka ka ba da naka in kuka ga cikin wanda aka ba taimakon nan ɗazu ko ga yadda wata kuka wata jin da ake tarin da Allah komai baka tanadar da marayunta ba kawai haka ka ga waɗannan kuɗin kamar wata aljanna an saka to da ka gani kika ji daɗi akwai naira ka ashirin ciki ko naira ka ɗari ko naira ka 50 ciki don haka ku taimaka yau da gobe mun rufe daga gobe shi ke insha Allah ba za mu yi an tallafi ba in mun zo rufe tafsiri za mu faɗi ko nawa muka samu da marayu gida nawa muka taimaka ma da su da biyar da aka yi insha Allah.

na farko ya ce mai gona lokacin annabi sun sama mata na zuwa gona asma'u matar ah, sayyidina zubair yayi aisha tana zuwa ita take zuwa ta ɗoko ruwa ta je gonar da ta ɗauko abincin da doki zai ci har wata ran annabi sun sai gane ta yake rage maka hanya ta ce da tuna ga kishi na zubair ne zan yi ba haka mai takaba ma sai ka ce ma'anar annabi kina son ta je gonarta domin ta je gonarki zai yiwu a kici kuma ki sadaka da abin da ki samu za ka zuwa gona na halarta mata su je gona akan sharaɗi na sa hijabi da sharaɗin tsoron fitina da sauransu na biyu wani aiki shi ma malamai wannan zamanin sun yi sun fatawa da cewa na halarta mace ta fita aiki ita musamman misali ne kitanci in bata fita ba tuwa zai zai ba mata musulma musulmai musamman koyan wa in bata fita koyar ba idan mai hijabi da likaji ta je ta koyar da yaranka ba mai miniskirt za ka je mai attachment na gashi shi kaɗai tarbiyya ce kawai ya kasance wanda ke koya musu karatu miniskar gare ka tarbiyya da take ba su kenan ya zan cewa a kace na gare ka na gashi shi kaɗai koyarwa ce shi ma suka kai tsammanin wai za su koyi fizik da chemistry wannan ma shi ma suna koyo shi in ma ka faɗi ta ce jesus ka ɗauka shi ma koyo ne zaka dole ma mu fita su wannan da duk wani aiki da ya kama da wannan da ake bukata da gona da aiki da ne da biki eh biki ana nufin ya ta haihu za ka za a je gidan yaya kamata ne za a haɗu a ran da ake zaɓen sunan ko na barka yana halarta ma mata ta hari ka aro ta hanyar mata kanwa a gidansu za ka tafi yadda ake biki mata ɗaya ne ba biki wanda ake nuwa maza da mata ba za a yi auren yayarta za a yi bikin auren ƙanwarta za a yi na ƙanwarka ta je wannan biyu yana halarta muddin dai an yi shiga ta shari'a kuma ba a yi ikhtilafi ba ba a yi uh, cuɗe ne a tsakanin maza da mata ba والله تعالى أعلم malam ya halatta fito idan yana da yawa bai kamata ba kun ji bai kamata ba namiji da a irin wajenmu ya yi kitso saboda ba al'adarmu ba ce kuma ana iya haranta mai akan yayi koyi da waɗanda ba musulmi ba amma asali shine a lokacin annabi sallallahu maza suna kitso mata suna kitso kuma bai zan cikin abin da yasa ya zan kamance ce ne wani da wani ba hassan bin ali bin abi talib yana da kitso gashi ne na kitse shi yasa baya kamar da hadisi ya zo a cikin sunani abi dawuda sannan um, uh, ummu salma mata annabi sallallahu ita ma tana kitso tace ya rasulullahi inni imra'atun ashuddu dhafra ra'ati afa anqubuhu idza ana tafaltu min aljanabati da wata riwaya min wal haidi inni mace nake ne kike gashi na domin ta nuna ba duk mata ka kike gashin su ba lokacin amma kina cikin masu kitso don haka a lokacin annabi sallallahu maza suna kitso mata suna kitso amma bai zama a dan koyin maza da mata ba har yanzu akwai maza da muka karatu da su Madina wanda suna kitso ne ɗabi'a su ne al'ada su ne namiji na kitso zuwa baya wannan bai cikin kama da mata amma nan wajen mu ba a yi saboda nan wajen ba namiji baya kitso nan wajen mu wa'anda ke yi ba mutanen kirki ke yi ba za ka man ta shabba da kaunin fa huwa minhum za ka anan wajen mu ba za mu ce kai kitso ba abinda sa rubuta namiji yayi kitso haramun ne saboda haramun lafazi ne na shari'a idan Hassan bin Ali bin Abi Talib yayi hanyar da yana halatta ayi wasu cikin sahabbai sun yi ba za ka zo ka ce addinin ba na Hausawa ba ne ba za ka ce tunda ba a yi wajen Hausawa ba za ka yi ba za su yi ba za ka irin wannan abuwa yana tafiya da al'ada kamar sa zane ne nan wajenmu mata ka sa zane in ka je irin somaliya in ka je irin indonesia in ka je irin malaysia in ka je irin irin wasu kasa irin kenya duk maza kuma su suke saka zane za ka ba za ka ce namiji ya sa zane haramun ba ne abinda kake cewa kacce ka kace duk can ku zo ku koma hausawa addini hausawa kawai da suke yi na ta ba ku labarin na ya kasance ya yawa wanda wani ya dide mu cikin aji ya ce wani ɗan sudan ne mai yana da alamun tsoron Allah da komi zai wa'azi ya dide babban riga ya cikin tsoron Allah ta wannan ba yi da kyawu yanzu kayan bazaranci ga wata ciki ga wata waje saboda kawai ki ba al'ada sai ba ce. wanda ya gaya mai yana da baki sosai wani ne ya zina aiki jami'ar bar ya ce mai a wakil kai zuwa nan da rawar da kake kawo a kan ka ce ka ta yan sudan ƙasar rawar suke yi shi hujja ta cewa ka riga babban riga babu cewa wai za ka tsayawa wani sai ga ka samu ciki da wando ita ka bada ita wani wani yadda ya samu riga ba ta sa ta kai wannan rawani da kake bujan kato shi ma wa mutum goma cewa ya ya ne mutu. sai ya yi shi saboda mai so da wani abubuwan al'ada ne za ka babban riga zai yi kace da ta wani waje wani ya maka wa'azi cewa ka yi mubazzarancin yaji maimakon ka tsaya na jiki shi ma wani zai iya saye duk waɗannan abubuwan al'adu ne ba a haranta su ba a kaza za ka ba za ka ce duk wanda ya sa zane namiji ba ya sa zane haramun ba ne sai mu ce namijin bahaushe ba ya ta zane domin mata ke sawa a wajen shi mu ce namijin bahaushe ko namijin baka fata ba ya kitso domin mu a wajen mu mata ke kitso kuma ba za ka ce haramun bane ga hassan bin ali bin abi talib yayi ga wasu daga cikin sahabbai sun yi wallahu ta'ala na in ya banna ko ina ya tafi bai ta yi ba saboda yanzu san ma baka kai dan wani duk duniya su ga baki da gashi da fito, tabbas ne ya eh to sai irin bararoji kaga su ai gashin su yana da yawa kaga ba ba bakake ne irin mu ba sai bismillah ba ba ga mutum da ya sallah da ya gano kusan wani ko kuma kamar haka saboda radiyon sun ce bai kamata lalle bai kamata ba eh ana iya juya ta a birkice ta bai kamata ba a yi a shiga masallaci da hoton wani ba a shiga masallaci da hoto shirka ta farko da ta fara aukuwa ta hotuna ne a masallaci ba ka hoton wani malami ko wani shehi ko wani waliyi ko wani dan kwallo ko wani dan kiɗi ko wani musulmi ko wani kanyere ba a shigowa da shi a masallaci sai mutane su shigo da wasu kahirai yan kwallo ko kahirai mawaka a cikin masallaci a wani wani za su kyawu za ka ba a kalla da hoton zane mai hoton ɗan siyasa ba a kalla da shi riga mai hoton ɗan siyasa ba a kalla da shi mai hoton ɗan kwallo mai hoton ka zaɓi ba a kalla da su kuma asali bai ma dace a yi irin su bai ma dace a sa su a jiki ba wallahi ta'ala ko ko wali ne ya akwai talla mara malamin haka yau na Allah malamin haka sai a cikin mutum duwa da ima bana sallama ko su ma bana su ma da mutum sallama kuma ba shiga wannan shi kan wannan da wannan mun taɓa amsa wannan wannan ita na cikakken kana neman cikakken bayani na gaba ta bidiyo da na yi na hukunce hukuncin sallama akwai shi a YouTube in ka ji ba za ka samu eh yana halatta mace ɗaya maza da yawa sallama idan jama'an maza ne ta biyo ta iske maza da yawa ba su mu ita mun sallama babu laife haka namiji yawa jama'an mata sallama babu laife ko kuma mace wadda ta tsufa namiji ya mata sallama ko namiji wanda ya tsufa mace ta ne sallama amma wanda yake suna da shekarun da suna shawar juna su ne bayan halarta suwa juna sallama in sun banta kuka biyo ko cikin jama'a ko ina ne ba idan su ne wasu wasu wallahu ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya kara kamana imani da yi kan fara da duka mara bata amin malam wannan tambaya ta yi kan fata amma ta Allah ta taimaka ta kuma tsara bayani ita ce idan mutum zai tsallaka to wasu malamai sun ba sai ya yi sallar a kan ba to malam wannan da wani tsarin bayani a kan wannan tambaya Allah ya suka tsara eh haka ya fi domin magana sayyidina Umar bayan sayyidina umar ya zo ya sa mutane suna sallah karkashin ubayyu bin ka'ab lokacin annabi sallallahu alaihi yayi tarawih da mutane kwana uku ya daina in kun tuna na gaya muku shi shi sayyidina abubakar shi lokacin ne shekara ta biyu da yayi extension ne na shekarun da annabi yayi su gaba ɗaya ni daidai ne nan shi lokacin sai na umar duk yadda annabi ya tafiyar da gwamnati haka ke tafiyar da gwamnati ka ko tarawihi ba a yi ba lokaci ne saboda ne saboda an bayi lokacin annabi haka yi ta tafiya lokacin sai na umar ya zo ya ce suna sallah a masallaci sai ta tara su karkashin ubayi bin ka'ab yasa ubayi bin ka'ab ya ba su sallah wata ran ya zo yana rangadi da ga suna sallah sai ce ni'matul ya hadhihi wallati yanamuna anha khair yace ma dalla da wannan abin da suke yanzu ya ce mata bid'a lugawiya wata abu ne wanda an shi lokacin annabi an dade ba yi ba ana ce mai an dade ba ba ana ce mai haka dan bid'a yace amma wanda suke bacci can karshen dare ta fi wannan wata naunaka da tahajjud ta fi tarawih shi shine wallafi ya namuna an ha kai wadda suke bacci a kanta ta karkashin dare ta fi in guda za ka da tarawih da tahajjud Kamar wanda a cikin eh, itikafi kuma guda za su yi tugar ka yi tahajjud kuma ka tsaya tare da liman har ya kare a yi raka a goma sha ɗaya da kai ya fi ya fi sai kasance lokacin da ake tarawih kana wani azkar ko kana katin qur'ani ko kana wani abu in ka ce kana iya yi duka ka yi duka babu matsala in ka yi wuturi ga ta farko ba za ka yi wuturi ga ta biyu ba ko kuma nan kana iya bari ka je can ka haɗa sai ka yi wuturi gaba ɗaya jiya da ka yi yayi amma dai jin in guda za ka yi gara wallafi ya namuna ha wallahu ta'ala Allah kara ka da waya halatta idan wani ya ta kai ka kafin a kawo aure in ya zo gidan da zama da mata wani ba ya halatta Allah ta'ala ala ina aka samu na kudin mai ah, yau mun yi magana iskafi yau ah, kamar da muka ce da yau da gobe za mu yi neman taimakon marayu kuma daga gobe mun rufe insha Allah sau wata shekara wanda aka zagaya ne yanzu an samu dubu talatin da bakwai da ɗari biyu da ɗari ɗaya da naira ashirin Allah ya saka da alkhairi wasu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk